صلى الله على النبي صلى الله على محمد وعلى An kamo rediyo Hausa VOH ne a cikin shirin sa na rana zagaye na biyu a jerin shirye-shiryen da muka sabaka muku a kowace rana. Masu sauraro Assalamu alaikum barkan kuro haka da fatan kuma ana cikin ƙoshin lafiya. To a jerin shirye-shiryen da muke ɗauke da farko dai akwai labaran duniya sai kuma taskar mota shirye-shirye da suka hada da shirin nan namu koma noma sai kuma kiɗe-kiɗen iraniyawa waɗannan su ne shirin abubuwan da za mu ka muku a shirin namu na wannan lokaci amma kafin hakan sai an fara da jin shirin nan na ko kun jama'a masu rare assalamu alaikum yau talata 22 ga watan Nuwamban shekara ta 2022 wanda daidai da 27 ga watan Rabiu Thani na shekara ta 1444 Hijira kamariya masu ware kokon sun cewa shekaru 79 da suka gabata a ranar irin ta yau wato 22 ga watan nuwamban shekara ta 1943 kasar labanan ta samu 'yancin kanta daga hannun turan faransa 'yan mulkin mallaka kafin wani lokaci dai kasar labanan tana ƙarshen ikon dolar usmaniya ne amma a shekara ta 1901 ta fice da ƙarƙashin ikon dolar usmaniya amma kuma sai ta fada hannun turan faransa 'yan mulkin mallaka banda hakuma kuma majalisar kasashe ta duniya ta lokacin wato league of nations ta tabbatarwa turan faransa halittar rikon kwarya a labanan amma duk tsawon mamayar faransa da ta yi wa kasar labanan kasar tana cikin tashashen hankula na kabilanci da kuma addini sai dai da haka ta samu yancin kanta a ranar irin ta yau shekarar ta alif tara da arba'in da uku a lokacin da ake cikin yakin duniya na biyu kasar labanan dai tana fadin kasar kilomita murabba'i dubu goma da ɗari hudu kuma tana dangantaka da kasashen syria palestino da tekun mediterranean masu wadai kokon san cewa shekaru 59 da suka gabata a ranar irin ta yau wato 22 ga watan nuwamban shekara ta 1963 wani dan kasar amurka ya kashe shugaban kasar amurka na lokacin john f kennedy lokacin da yake ziyarar aiki a birnin dallas na jihar texas an haifi kennedy a shekarar 1917 ya zama dan majalisar wakilai har su uku sannan kuma ya zama sanata sau guda a shekara ta 1846 lee harvey oswald wanda ake zargin cewa ya kashe john kennedy shi ma ya mutu a hannun wani mutum daban sannan kuma mutumin mai suna jack roby ya mutu a kurkuku bayan kama da wata cuta kamar da yadda 'yan sandan amurka suka sanar. da ƙarshen masu wari kun san cewa shekaru hamsin da su sa gabata a rana irin ta yau kwamitin tsaro na majalisar ɗinkin duniya fitar da ƙuduri mai lamba biyu da da arba'in ɗari biyu wanda yanke hukunci dangane rikicin falasɗinawa da isra'ila ƙudurin ya buƙaci yahudawan sahiyoniya su janye daga dukkanin yankunan falasɗinawa da suka mamaye a yakin shekara ta da bakwai sannan su daina zirga-zirgar jiragen ruwa a tekun akaba da kuma mashakar ruwa ta suez sannan a da matsalar ɗan gudun hijira falasɗinawa bisa adalci amma sakamakon goyon bayan da yahudawan isra'ila ke samu daga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 masu sauraro sallama da fatan kuma ana cikin koshin lafiya to kafin jirin shirin da muke ɗauke da sai an fara da jin labaran duniya to kafin labaran da farko ga mahimman kanunsu mali ta haramta ayyukan kungiyoyi masu zaman kansu da ke samun tallafin kudade daga faransa iran ta musanta cimma yarjejeniya da moscow domin hada jiragai marasa matuka a rasha yawan waɗanda suka mutu sandiyar girgizar ƙasa a indonesia ya ƙaru zuwa 162 to yanzu kuma ga cikakkun labaran tare da ni hassan barka sojojin da ke mulki a kasar mali sun sanar da haramta ayyukan kungiyoyi masu zaman kansu da ke samun tallafin kudade daga faransa a sanarwar da ta fitar ranar litinin mali ta ce duk ayyukan kungiyoyin da ke samun tallafin kudi daga faransa an dakatar da sunan take ba a dai bayyana adadin kungiyoyin ba amma an kesta cewa za su kai gwammai hukumomin malin sun ce tallafin wata hanya ce da faransa ke amfani da ita domin wasa da hankali da kuma taimakawa gungun kungiyoyin 'yan ta'adda a kasar ta mali wannan dai wata manuniya ce ta yadda dangantaka tsakanin bamako da kuma paris ke ƙara tsami dama dai mali ta kori jakadan faransa da katse hulɗa ta soji da kuma korar da tawagar faransa ta barkan a kasar. iran ta yi watsi da rahoton cewa an cimma wata yarjejeniya ta tsakanin tehran da kuma moscow ta hada jirage marasa matsuka a kasar rasha domin yakin ukraine tana mai cewa jamhuriyar musulunci ta iran ta fara tattaunawa da ƙwararru na ukraine domin warware saɓanin da ke akwai kan batun a wani rahoto da ta fitar ranar asabar jaridar washington post ta yi ikirarin cewa moscow ta tuntuɓi iran cikin sirri don fara kera ɗaruruwan da samun tuka a ƙasar rasha dangane da wannan zargin tawagar iran a majalisar ɗinkin duniya ta ce ya zuwa yanzu an ɗauki mahimman matakai kan hulɗar haɗin gwiwa kuma za a ci gaba da gudanar da irin wannan haɗin gwiwa har sai an kawar da duk wata rashin fahimta a wannan fanni to labaran duniyar na fito muku ne daga nan radio hausa voh daga birnin tehran rahoton daga indonesia na cewa jimillar mutane 162 ne suka rasa rayukansu sanadin girgizar kasar da ta wa lardin west java na kasar jami'ai sun ce girgizar kasar mai karfin maki 5.6 a ma'aunin celsius ta kuma yi sanadin lalacewar gidaje da gine-gine da kayayyakin more rayuwa an kuma shi girgizar sosai a jakarta babban birnin kasar hukumar kula da ayyukan agaji da shawo kan ibtila'i da wato ta gundumar canjur da ɗaya daga cikin wuraren da iftila'in ya fi shafa ta ce girgizar ta tilasta wa mutane kimanin dubu sha uku da ɗari bakwai da tamanin da hudu tserewa domin neman mafaka sakamakon lalacewar gidajensu to a fagen wasanni yayin da ake ci gaba da gasar cin kofin kwallon kafa ta duniya da ke gudana yanzu haka a qatar a jiya litinin tawagar kwallon kafa ta new zealand ta ɗauke senegal da ci biyu da nema da wannan sakamako new zealand za ta kara da ecuador a wasan da za a fafata ranar juma'a yayin da ita kuma senegal za ta taka wasa na gaba da katar a ranar juma'a a ɗaya wasan kuma ingila ta lalasa iran da ci shida da biyu a wasan da shine karo na biyu da ingila ta cimma babban sakamako a tarihin zuwan ta gasar cin kofin duniya a wasan da aka buga a filin wasa na ahmed bin ali kungiyar walis ita kuma ta tashi kunan doki da amurka da ci daya da ɗaya a wasan rukunin b a wasan ta na gaba kungiyar wales eh, ko kuma gal za ta kara da iran a wasan na gaba a ranar juma'a yayin da amurka za ta fafata da ingila a ɗaya wasan na juma'a yau talata kuma akwai wasanni har guda hudu inda argentina za ta kara da saudiya a filin wasa na lucille sai kuma mexico da za ta kara da poland a filin wasa na 974 sai kuma denmark za ta kara da tunisia a filin wasa na education city sai kuma faransa wadda ta kara da australia a filin wasa na aljanob to jama'a karshen labaran duniyar kenan tumarila bayan labaran duniyar yanzu kuma sai taskar mu ta shirye shirye inda zamu farawa da shirin nan namu koma noma Ma sauraro barkamu da sake saduwa da ku a cikin wata fitowar ta shirin mu koma noma. Shiri ne wanda muka saba kawo muku batutuwa masu alaka da noma da kiwo. To a yau shirin namu dorawa ne akan batun kare muhalli da taron da ake yi a ƙasar Masar. Sannan kuma da wani nazari ko bincike da masana kimiyya suka fita da sakamakonsa akan sauyin yanayi. da fatan za kusance tare da mu da mu jin yadda shirin zai gudana. To za mu faro shirin namu ne daga kasar da ake ci gaba da taro akan sauyin yanayin batun da ake ta rayu a kansa kuwa shine tasirin saurin yanayin akan harkokin yau da kullum musamman ma da suka shafi rayuwa da kuma kiwo da noma sannan abu ne cewa a ilmance an tabbatar da cewa wasu ayyukan da mutum ke yi suna taka rawa da kaso mai tsoka wajen samar da sauye-sauye a cikin yanayi tasirin hakan ko a fili yake kuma ya shafi rayuwar yau da kullum ta mutane daga kan ɗumamar yanayin duniya da narkewar tsaunukan kankara a antarctica al'ummin duniya suna ganin yadda ambaliya take yi musu barna a gonaki da gidaje hakan tashin hakanan tashin gobarar daji a wasu kasashen da kuma fari mai tsanani a cikin wasu dukkanin waɗannan abubuwa ne da ake tattaunawa a kansu a can sharmu sheik ɗin na ƙasar masar to wani abu mai jan hankali a nan shine yadda wani rahoto da aka fitar da shi yake nuni da cewa masana sun tabbatar da cewa sauyin yanayin da aka gani da ƙarƙashinsa aka sami ambaliyar ruwa a najeriya wacce ta haddasa mutuwar mutane 600 hakanan kuma a wasu ƙasashe kamar nijar da chadi to tushensa shine wasu ayyuka da mutane ke yi a ranar laraba nan 16 ga watan nuwamba ne dai masana kimiyyar da suka fitar da sakamakon binciken nasu suka ce ambaliyar ruwan da ta abku a tsakanin watan yuni zuwa oktoba wanda ya tarwatsa mutane miliyan ɗaya da dubu ɗari hudu da gidajensu ɗan adam ne ya jawo ta nahiyar afirka ce dai ta fi ƙarancin fitar da iska mai gurɓata yanayi amma kuma ita ce mafi cutuwa saboda ayyukan na bil'adama a yammacin wannan nahiyar an fuskanci ambaliyar ruwa mai tsanani yayin da a gabashinta kuwa ake fuskantar matsalar fari to da akwai dai kungiyoyi masu yawan gaske da ke rajin kare muhalli a nahiyar afirka da suka ke fafatukar ganin cewa lallai waɗanda suke taron nan a shiramun sheikh yadda cewa ƙasashen da suke da ƙarfin masana'antu su ne gaba wajen haddasa wannan barna da suka yi wa yanayi da muhalli don haka dole su ɗauki nauyin da ke tattare da haka. to watakila da alama tarayyar turai ta fahimci saƙon da ke tattare da ƙungiyoyin da suke rajin kare muhalli don haka ta ware fiye da euro biliyan ɗaya domin taimaka wa nahiyar afirka ta fuskanci sauyin yanayin a ranar laraba ne da tarayyar turai ɗin ta bakin mataimakin shugabanta france timmermans ta sanar da shirin baiwa kasashen nahiyar ta afirka kudade domin su fuskanci mummunan sakamakon da sauyin yanayin ya haddasa mataimakin shugaban cibiyar tare turai din wanda ya halarci wannan taron da ake yi a can sharm din na kasar masar dangane da sauyin yanayi shine ya gana da wakilan kasashen faransa jamus da holland da denmark da dukkaninsu mambobi na tarayyar turai to bayan wannan ganawar ne ya fito da wannan sanarwa kudaden da tare turai din ta ce za ta bayar za a yi amfani da su ne domin tattara bayanai akan hatsarin da ke tattare da sauyin yanayi da kuma samar da tsarin fitar da gargaɗi cikin gaggawa ga mutanen da suke fuskanta bala'o'i na ɗabi'a hakanan kuma gabatar da taimako domin tara kudaden da za a tallafa wa matsalar ta sauyin yanayi france Timmermans ya kuma ce wani sashe da waɗannan kudaden za su yi amfani shine domin taimakawa waɗanda suka cutu saboda sauyin yanayin wato a basu su rage halhalun da suke fuskanta to tun a farkon taron na masar da ƙungiyoyin kare muhalli na duniya da ma na nahiyar afirka suke yin ta kira domin ganin cewa hakan ta faru duk da cewa dai kuɗin da tarayyar turar ta ce za ta bara a yanzu ba su wadatar ba domin ana maganar ware abin da ba zai kasa dala biliyan goma ba ne a kowace shekara da wannan kasashen ya kamata su yi saboda a baiwa kasashe waɗanda suke da ƙarancin kuɗaɗen shiga kuma suke fuskantar matsaloli saboda illatuwar da aka yi wa yanayin duniya to da fatan za a isa lokacin da dan adam za samu ci gaban da zai iya amfani da wasu sadarori da ba masu gurɓata yanayi ko ɓata muhalli ba to masu saurare za mu karkare a nan kafin mu yi ban kwana da ku baki ɗaya muna gata ku zuwa shafukanmu na intanet www.hausatv1.ng/radio www.hausatv1.ng mu kasance cikin ƙoshin lafiya wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatu Dari dum dum kuye ya baba ya ko ba Shirin mu koma noma kenan to yanzu kuma ga shirin muna karshe kiɗe-kiɗen Iraniyawa. Jama'a ma saurare Assalamu alaikum. Barkan mu da haka da kuma sake sawa da mu a cikin shirin mu na kiɗe-kiɗen Iraniyawa. Shirin wanda cin sabai ka muku kiɗe-kiɗe daban-daban da aka yi a nan ƙasar Iran domin samun nishaɗi kuma ƙayatarwa. A yau shirin namu ba tare da ɓata wani lokaci ba zai gaito muku Husaini Kawami domin jin irin waƙar da ya tanadar mana da fatan masu zama kuma su daɗin shirin da yake masu iya magana cewa waƙa bakin mai ita tafi daɗi ga fili ga mai doki. بر بلندی خفته جفت خاک ره چون نقش سایبان افتادم استوارم سخت چون زنجیر و رسوا پیش خلق همچنان از این دهان در آن دهان افتادم قطری بیرنگ بودم نورش از من گذشت بر سپهر نام چون رنگین کمان افتاده بخشی نغمه های سینه سوز عشق را این زمان آموختندم که از زبان افتاده این زمان آموختندم که از زبان افتاده To madalla a gaishe ka Husaini Kawami a cikin wannan waka da ka yi mana. A nan zan jalin zamu shirin gan lokaci na hararan mu a tarbe mu a shiri na gaba domin jin mu dauke da wasa dan wake-waken amma kafin nan a madadin waɗanda suka tallafa hashi ne kammala. Ni da na jagoranci shirin nake cewa ku zama lafiya. Muna gayyatar ku zuwa ga shafin yanar gizo wato www.hausatv1.ng a huta lafiya. thank you To masu sauraro da kuma haka neman kawo karshen gabaɗayan shirin namu na wannan lokaci sai kuma can da yammaci idan an sake lalbomu. Kafin nan dai a madadin kowa da kowa ni Hassan barka ke cewa mu yi ne lafiya. Thank you.